yanzu na ga saboda ba kuni zuwa bari in kira daga gida ya kawo abu a ina a ina eh? ba shi kawai ba shi kawai abu kuna kada a a abin da ake sauri kai kada kada ta tashi mana ko kada hare na ka kar ka damu kada hare na ka fa ba ka ka damu ka ka damu tashi ta je mana a Kira ki jira dole. Ki Ki same mu fa. Mu haɗu mu haɗa kar ta tashi. Me a ya dan ku jira na ƙasa mana. Kar ta tashi. Hada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku na ƙasa gane nan zuwa. Eh, eh, me zai tashi? A kasuwa ne nake tunanin kar su tashi. Okay kasuwa kana tashi. <laughs> Zanna a gidiya. Sauri nake. ke da na so mai shiri da gani sake a nan ni ba bai kiki zauna da gani hagu gani a karatu Allah obin na gani kina a gida obin na lawa <laughs> yanzu kin da ba dan kada abu nan ba in eh. kina son kuɗi sosai wanda zan baki da kyawu da zaki ji daɗi na kuɗin waya ke mm. kuma kun tafi da ke kiyan da zaki da kuɗin banki a'a babu komai wallahi obina ai ba sai ka ah, dubu da biyu na yayi kada kin kashe kuɗi a waya na da a'a wallahi babu komai obin na ai duka ne in bari zuwa yamma zan baki mu sai zuwa yamma je ka kuɗi baki dari biyar a'a babo yana jira na a ah, to to to ga mana mm. yau wato na gode sai mun yi magana inda gobe zan dawo yauwa ya dan kwambo dan bari karamar waya wata yagba kwambo kai wannan wani irin abu ne dan Allah dan annabi tun ɗazun sai juya kuɗin nan kake ka irga su ta can ka juya su ta can kai masu wancan sai ka ce kana irga yashin kogi wannan wani irin rayuwa ce ke ma dai kya ce zuli eh ya ɗauka daga nan ya mayar nan daga nan ya mayar nan carabke za ka yi ne haba yayi dan kwambo kiyawa hmm? me na ki adan kike sa baki idan har kika sake sa baki wallahi zaki haɗe haƙwarenki yanzu zaki fita daga gurin nan ba tare da kina gani ido da ido ba mu zaki wa hauka sai da kika ga ta nuna mun yi dukkanin mai yiwuwa ta samu shine ki iya sa mutane baki to ki sake cewa tuf ki ga yadda zan miki aiki da cikawa ci gaba da harkar ka kai ko za ki magana a'a yanzu tunda allah ya kamu wannan lokaci eh hey ya ce ba kuwa a gida ga shi ana kunkwasa kofa wallahi ya yi dan babu wanda muka yi da shi zai zo gidan nan kuma wallahi ban yi waya da kowa to ki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da yan sanda asada <laughs>